وما الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا جماعة المسلمين ما سكلم ودسولاري السلام عليكم barka mu da sake saduwa a wannan fili namu na fatoyin addinin musulunci daga nan gidan talabijin na wisal hausa a inda muke karanto tambayoyi malamai suke amsawa wanda wannan shine ginshiki na fahimtar addinin musulunci manufa dai a tsira wanda yake ba abin da yake harkar ilimi cikin sauki a wannan zamani irin wannan kafofin watsa labarai ana gaito malamai ana amsa mana tambayoyi kuna da gidadajinku allah ya karba mana wani aiki allah sanya cikin mizani dan saboda gudanar da wannan aiki yau ma muna tare da malam abubakar muhammad muktar arkar makalla assalamu alaikum wa alaikum assalam wa barka da isa wannan fili albarka jama'a ga tambayoyin nan naku dai muna bin su daki daki Allah ya sa aljanna mu koma ga baki daya to malam ga inda mu kwana tambaya ita ce daga bashir ibrahim wanda ya turo ta facebook ya ce assalamu alaikum don allah muna kiran malaman wannan filin to shi a kira yake ma tukuna ba tambaya ba ah, da su yi wa maza wa'azi mm. a kan sakin mata da suke yi don allah a faɗa musu gaskiya batun sakin nan al'amarin yayi yawa ku huta lafiya ibrahim bashir alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل wa وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بشان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته shi shika an shar'anta shi ne saboda fita daga kunci idan ma'aurata suka shiga wani halin da ana ganin rayuwarsu ba za ta iya ɗorewa a haka ta aure ba to ya halatta su shika ko ya kamata su yi shika shi sa Allah ta'ala ya halatta ainihin saki ne'. kuma idan suka rabu din da wani sababi mai karfi wanda zai sa ba za a iya ci gaba da zama ba ubangiji ta ya ce wa ya tafarraka yughni Allahu kullam min sa'ati in suka rabu kowa Allah zai hada shi da rabonsa to saki shi ba an yi shi ne saboda a dinga yin sa barkatai ba a an shar'anta shi ne saboda in zama ya gagara to sai a rabu kowa ya je Allah hada shi da rabonsa saboda haka ne ana yin aure da niyan babu saki har abada ba a aure da niyan wai zan rabu da ita bayan lokaci kaza sai dai mutuwa ta riba ko kuma tsautsayi to idan mutum ya zama na mai yawan saki ne ta ai wannan aibi ne a wurinsa domin akwai wanda ake cewa auri saki idan kana da wannan siffar ma yana da wuya ka samu mata hmm. sannan duk mutum mai yawan sakin mace a yana nuna bai da haƙuri ne eh, inda yana da haƙuri zai jure wasu abubuwan wani abun za ka ga bai taka kara karya ba hmm. ko ya taka kara karya ma bai kai ya zama ya haddasa saki ba sai ka ga mutum ya sake matasa to ya kamata a kula da wannan hmm. addinin musulunci addini na rahama addini na yanci hmm. shi yasa ba da daman saki amma addini na tsari addini na rahama da yanci ya shar'anta maka ka sake matarka idan bukatan saki yayi ba kamar nasara ba kaga nasara su ba saki in ka aure mace ka aura kenan ko da kuwa za ku yi ko ne irin rayuwa ne ba dama ka sake ta fita daga kunci fita daga kunci saboda addinin musulunci ba kunci wa ma ja'ala alaikum fiddini min haraj Allah bai sanya muku kunci addini ba shi yasa shar'anta saki wal abun nan wal mutallaqatu abun nan wat talaqu marratani fa insakum bi ma'rufin wa tasrim bi har zuwa karshe zaka iya sake matarka to saboda ba sakin ake bukata ba kuma mm, ana son a zaunan ne sai Allah ya sanya wa sakin ka'idodi ah, ah, ah. ba yadda ka saki matarka tana haila ba hmm. dole sai bayan ta ta abun nan ta ta yi tsarki in ka sake ta tana haila ka aikata haramu don ubangiji ta ce ya yi biyu idza tallaqtumun a fa talliquhunna li iddatihinna ya kai mazalasa sama kai da al'umman ka inda ku saki ku saki a lokacin da mace za ta fara idda kaga mace ba ta fara idda lokacin da take al'ada da kuma lokacin da mace take al'ada lokaci ne da mutum yake kyamanta kila ba ta iya biya masa bukata ba sai ka ce to ba saki a lokacin aka ce sunna in za ka yi saki sai matarka ta gama al'ada ta yi tsarki kuma ya zama baka taba ta ba wannan lokacin kuma a lokacin ne shi miji yake marmarin matasa sun daɗe ba su sadu ba sai aka ce to a lokacin ne za ka sake ta kaga duk dai don a yi wa sakin tsari da aka halatta shin ba bar shi barkatai kamar irin na yahudawa ba yahudu ka sake matarka gobe ko sau dubu za ka sake za ka iya dawo da ita to mu sai aka mana ka'ida hmm. kar ka sake ta da garaje sai da dalilin saki sai ka bi wasu ka'idodi kar ka fada cikin bidiya ko haramun sannan kuma kar ka wuce saki uku hmm. in ka kai saki uku to ba za ka sake auren ta ba sai ta auro wani kaga in kana tunanin fa in ka sake ta na ukun nan <laughs> za ta tafi gidan wani ne kila zai hana ka kai to duk wannan tsari ne na addinin musulunci hmm. sannan saki illan da yake da shi yana lalata tarbiyyar yara idan kana aure saki yarka abin nan mata ta haifa maka ɗaɗe ko biyu ko uku ka sake ta wani ma ya zo ya haifa maka ka saka to sauran yaran fa in ba a kai ba wanda ba su da uwa a gidan tarbiyyar su za ta lalace domin me ita kishiyan uwar da ka kawo musu din tunda ba uwarsu su bane ba za ta iya rike su yanda inda uwarsu za ta rike su ba sannan ko za ta iya yaran ba za su yi mata da'a da biyayya kamar uwarsu ba saboda haka dole tarbiyyar su sai abun da hali ya kai kuma baka wuni a gida baka san halin da suke ciki ba to wannan sai ya zama damuwa sannan kai akan kanka zaka shiga kunci mm. yanzu in kana da yaro a gida uwarsa sai ta buge shi ba za ka damu ba don ka san lallai abun ya kai duka <laughs> amma in ya dikonsa ne ta buge shi ko da abun ya kai duka sai ka dinga tuhuman kamar don ba dan mani sai ranka ya dinga ɓaci sai ya zama kana rikici da matan naka a akan ‘ya’yanka wanda ba su da uwa a gidan to kaga duk dai an shiga an shiga kunci to in dai ba ya zama lalura ba to bai kamata ana yin sa ba amma in ta kama kuma dalilin ya kai a rabu kuma hmm. to wauta ne ma ya zama ba a rabun ba kuma eh, in dai abun ya kai ba zaman lafiya abu ya ƙi ci ya ƙi cinyewa ya zama akwai cin mutunci a hmm. ciki da cin mutuncin iyaye da sauransu to wannan a yi sakin shi ya fi alkhairi in mutum bai sakin ba kuma sai ya zama ba mutum ba ma a wannan lokacin kuma shari'a ta shar'anta shi domin a samu sauki ne to kamar yadda ya faɗa a ja hankali akan yawan shika yawan shika bai da amfani amma shika in ta kama a yi shi kuma shari'a ta halatta shi in shikan shi ne maslaha to ai shikan shi yafi in ba shi ne maslaha ba ai hakuri shi yafi akan ai shika din in za a bi wayannan tsaroka da shari'a musulunci ta tsara ai za a zauna lafiya a tsakanin wato ainihin iyalai Allah ya samu dace mai sakar lahiri da fatan mazaje za a bi wannan tsari da shari'ar musulunci ta tsara mana dangayin hakuri Allah ya taimake mu a tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum wato daga hassan ibrahim ya ce wisal hausa tv raka'a nawa ne ake yin salatun duha ya ce sallan bayan hudowar rana kamar karfe tara ne ko kuwa assalamu alaikum to tambayan biyu kenan lokacin sallan walaha da adadin raka'o'inta eh. sallan walaha ana yin ta daga raka'a biyu zuwa takwas ne hmm. raka'a biyu raka'a hudu raka'a shida raka'a takwas ya raka'a takwas shine wanda inganta hadisin ummu hani hmm. amma raka'a goma da sha biyu wannan bai inganta ba manzala sai sama yakan yi raka'a biyu ko hudu ko shida ko takwas hmm. to idan kayi kayi daidai ka bi sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan lokacin ta kuma daga lokacin da rana ta fito ta daga to a lokacin sallan walaha ya shiga amma lokacin da aka fi so din sai ta daga ta fara zafi kamar karfe goma zuwa sha ɗayan nan to a lokacin ne aka fi son a yi ta ba da wuri ba saboda hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa salatul awwabina hina tarmudul fisal wato sallan masu koma zuwa ga Allah ta'ala lokacin da 'ya'yan raƙuma suke jin zafin yashi to a lokaci aka fi so kaga rana ta fara zafi eh, kenan to lokacin aka fi son ka yanke harkokin da lokacin an dan fita harkoki fa ka manta to lokacin za ka yanke harkokin ka sai ka alwala ka zo ka yi nafila raka a hudu ko takwas to kaga ta fi wahala a kan kafin ka fita in ka zo fita kasuwanka ko wurin aikin ka karfe bakwai da rabi takwas ka yi ta wannan za ta fi sauki to shi yasa waccar din ta fi daraja hmm. wacce tafi amma in mutum ya yi a farkon lokacin ma ya yi babu wani matsala wani ita ce sallan walaha kuma da aka ce sallah ce ta masu koma zuwa ga Allah ta'ala ba kowa ne yake iya yin ta ba amma dai tana da muhimmanci amin amin kuma akwai fahimtar da wasu suke wai in zaka fara ta sai dai in ya zama kullum kullum kana yi a ba haka bane shi yasa ka ga mu a wajen mu sai tsofaffi ne suke yin ta kai ta yi ran kake da uzuri shikenan ka ci gaba da uzurinka ran da baka da uzuri ka yi saboda haka in ka tafi a haka wata ma za ka ɗore ya zama kullum kullum ɗin ka nayi an fi son dai duk aikin da ka ɗauka na nafila hmm. ya zama kullum ka nayi saboda hadisin manzala sa suna da ke cewa khairul amali adwamuha hmm. wa in qalla mafi alkhairin aiki wanda ya fi dawoma ko da kaɗan ne haka na'am Allah ya samu dace to tambaya ta gaba malam mun samu daga sani umar kabuga na kano kenan hmm. ya ce assalamu alaikum malam da fatan kuna lafiya allah ƙara albarka wa gidan tv wisal hausa amin ya ce wallahi a gaskiya matsaloli na da tarin yawa ganin uba saboda sakaci rashin kula baya damuwa da ibadun iyalansa ya ce ganin zai je masallacin amma ya wuce yaransa na wasa a hanya hmm, zai wuce bai umarci su ko su tafi tare zuwa masallacin ba malam don allah a ƙara jan hankali bisa wannan daga sani umar kabuga ta wannan kuskure ne yaran da ba su balaga ba ma manzo allah sassan wace a umarce su da sallah balanta wanda suka balaga kamar da ya zo a hadisi muru auladakum hmm. bisalati li sab'in buhun alaiha li ashirin hmm. ku umarci yaranku su yi sallah in sun kai shekara bakwai amma in ba su yi ba kar ku buge su hmm. amma in sun kai goma kuka ce su yi ba su yi ba ku buge su to yana ga yara balagaggu samari akan hanya ana wuce su wannan kuskure ne shi yaro tun yana karami ake iya tunkura shi a nuna masa masallaci a nuna masa sallah yana shekara bakwai zuwa goma kafin ya balaga ma sallah ta zai masa jiki ta zama jini da tsoka a sa ya zama baya shan wahala a lokacin da wato yake yin ta in ya mm. girma amma an bari sai ya balaga ne a ce wai a abin nan a umurce shi da sallah to ko shakka babu anan za a samu matsala to kuma kuskure ne kuma bayan sun balagan kuma kai shiru ka ce ba za ka ce su je su yi sallah ba wajibi ne ka umarci iyalinka da sallah ubangiji subhanahu wataala ce wa amru ahlaka bis salati wasbir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa oh. ka umarci iyalinka su dinga yin sallah su dinga yin sallah kuma kai haƙuri kai ma akan yin sallah ubangiji ta ce ba za mu tambaye ka arziki ba da ka oh. damu kuɗi kuɗi ka ɗora su akan hanyar kuɗi kai neman kuɗi mu ba mu tambaye ka arziki ba mu muke azurta kama amma kyakkyawan ƙarshe na masu tsoron Allah ne ka umarci iyalanka da yin sallah kuma kai ma ka yi haƙuri a kan sallah manya da yara gaba ɗaya idan mutum haka ya sauke wajibin da ke kansa in kuma bai yi haka ba to Allah zai tambaye shi ranar kiyama saboda ubangiji ta ya ce ya ayyuhallazina amanu ko anfusakum wa alaikum nara ya kwanda kai imani ku kiyaye kawunan ku da ku daga wutar jahannama manzo Allah sai ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi war rajulu ra'in fi ali wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi ko akwai abin da aka bashi kula da shi kuma za a tambaye shi ranar alkiyama saboda haka mutum an bashi kula da iyalansa kuma za a tambaye shi ya kula da su ko bai kula da su ka tsaya tsayin daka hmm. ka ga ba su shiga wutar jahannama ba kamar yadda kai mawajibi ne ka kare kanka daga shiga wutar jahannama na'am Allah saka alheri daga Ibrahim Umar ya ce tambaya ta malam ya matsayin wannan salatin take saboda duk lokacin da nake yin ta sai na kamar salatin ba daidai nake yi ba gashi kamar haka ya ce allahumma salli ala muhammadin wa sallim ala nabiyina muhammad shi yasa zuwa makaranta ke da mahimmanci shi kansa ya yi shakka kuma hakan ne duk abin za ka yi na ibada ya zama akwai ilimi a cikinsa hmm. idan wani abubuwan ka karanta malami ya tsora ka akan abin da ke daidai in ka ce Allah musalli ala Muhammadin wa sallim iya nan yayi ko Allah musalli ala sayyidina Muhammadin wa sallim iya nan yayi amma ba an ka ce wa sallim in ko ka sake cewa wa ala Muhammadin wa ala nabiyina Muhammadin ba sai ka faɗi wannan ba so a koma makaranta zuwa da mutum zai iya zama yana yin sa ala basiratin yanzu karatu za ka iya yin sa ko a ɗakin ka a gidajen talabijin na addini da yawa suna nuna abin nan karatuttuka na malamai sai kaga ka ilmantu da kai da iyalinka da ya samu dace amin malam ya matsayin sallar wanda yake juya zikirin da ake yi a sujjada sai ya yi shi a ruku'u bisa kuskure wannan tashi ce a kan kuskure ba wani damuwa yi in kuskure ko da gangane ma sallah bata ɓaci ba sai dai ka yi saɓanin sunna misali kamar a ruku sai ce subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi a sujada kuma sai ce subhana rabbiyal azim wa bihamdihi kaga ya aka sani a ruku ne zai ce subhana rabbiyal azim a sujada kuma subhana rabbiyal a'la amma babu matsala ko da gangan ma yi sallasa ba ta ɓaci ba amma yayi sabanin abin da yake sunna shine a ruku ya ce subhana rabbiyal azim a sujada kuma ya ce subhana rabbiyal a'la kamar da ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya matsayin wanda yake du'a'ul matsala bayan sallar farilla du'a'ul matsala ta yana nufin addu'a da za ka roƙi wasu bukatun kana kana kanka to wannan babu laifi babu laifi wato wasu malamai sun faɗa mutlaƙan bai halatta yi addu'a bayan sallah ba amma ya kamata mutane su gane me suke nufi abinda ake nufi da bai halatta kai addu'a bayan sallah ba kana sallamewa kai addu'a ana cewa assalamu alaikum ka ce assalamu alaikum sai ka daga hannu kana addu'a ta ai ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abun da yayi zikiri ne bayan sallah kai koyi da shi kai zikiri astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salamu wa minka salamu tabaraka ta'ala jalika har zuwa karshe har ka zo kan tasbihi har kai su qul huwallahu da falaq idan nas to su ya kamata kai in ka gama duka wayannan abubuwan zaka iya daga hannu kai addu'a ka sai zaka malamai da suka ce ba a addu'a bayan sallah suna nufin ba'da salati mubasharatan bayan sallah ana sallamiya to wannan bai kamata ba don ka danne wasu sunnonin amma in ka gama da dukkan sunnonin da ake yi ya halatta kamar yadda ibn qayyim ya kawo cikin zadul ma'ad cewa idan mutum ya gama dukkan wayannan zikirorin ya halatta ya daga hannu ya addu'a bayan sallah ibn usaymin shi ma ya kawo ya ce a sallah akwai inda aka hana ka yi addu'a hmm. kamar cikin ruku ko wani abun kan wannan akwai inda aka ce kai addu'a kamar cikin sujjada da bayan tahiya akwai inda aka yi shiru ba a ce kai ba ba a ce kar kai ba kamar bayan sallamewa yace idan kai babu laifi don addu'a kowane lokaci za ka iya yin ta to amma kar ka bar wasu sunnonin ka sa addu'a a muhallin wannan sunnoni hmm. in kai haka shine kai kuskure amma addu'a a kofa a buɗe take inda za ka yi addu'an ka bayan sallah kai kadai mm. to babu matsala amma bayan wannan zikiri ne amma jam'i kuma a yi ta jam'i wannan sai dai in wani abu ne faru a garin ko a ƙasar ake so a ɗan yi addu'a na ɗan lokaci allah ya yi masifa daga ba a daina wannan ba damu amma kullum kullum a dinga yi shi ma an sunanta wani abu wanda ba shi ba Allah ya saka da alheri wani ce assalamu alaikum jama'ar wisal hausa tambaya ta ita ce ina da wani aboki tun muna yara muke abota yanzu ya shiga yin sana'ar bokanci in mun haɗu ya bani hannu don mu gaisa shin ya halatta in ba shi hannu mu gaisa ko bai halatta ba mm, ya halatta kafuri ma halatta kai hannu da shi balinta na boka saboda haka gudu ke bokan kan ya tabbata bokan ne shi ma fita daga musulunci to amma da ba laifi ka yi hannu da shi in kana da ikon yi masa nasiha ka yi masa nasiha shi daina wannan abun da yake yi wanda ce assalamu alaikum malam mutum ne bai da lafiya yana kwance a asibiti hmm. za a masa operation sai aka masa allurar ɗauke hankali aka masa aiki hmm. ya kwanta ya wuni baya cikin hankalinsa hmm. shin idan hankalin shi ya dawo zai rama sallolin da suka kubuce masa ne zai rama don wanda aka masa alluran bacci aka masa aiki hukuncin sa hukuncin wanda ya bacci ne wannan shine abun da malamai hay'atu baro ulama manyan manyan malamai saudiya suka zauna suka tattauna a kansa sau da haka ba hukuncinsa hukuncinsa ba hukuncin wanda aka ɗauke masa hankali ba ne kamar mugu ma'alai eh. hagan mutum farfadiya ta buge shi daga baya farfado ba sai yara masallan ba to amma kamar wannan wanda ainihin allura aka masa ga numfashin ga komai hukuncinsa hukuncin mai bacci ne to shi kuma mai yin bacci idan ya farka an ce rama sallah eh. saboda hadisi ingantacce na manzo Allah sasuna ya ce man nama an salati aw nasiha falyusalliha idza zakara fa innahu fa innahu la kafarata laha illa dhalik duk wanda ya bacci bai sallah ba ko ya manta ya yi ta idan ya tina ta don ba ta wani kafara sai wannan shi yasa da manzala sa sallama bacci ya dauke su wasu sallan asuba ba har gari ya waye a halin tafiya ai sun kauce daga wannan wurin ce wannan kwarin akwai wadi ai wannan wadin akwai shedan shi yasa ba mu tashi sallah asuba suka je gaba suka kira sallah kuma suka yi sallah to saboda haka za a rama wannan sallah din idan aka farko farfado kuma duk iya sallolin da bai ba sai ya rama su kamar yadda mutum ne bacci daga safe har magariba bai aza da lasar ba dole sai ya rama wannan sallolin na'am Allah ya saka alheri amin wannan tambayar ko yace assalamu alaikum malam shin mace mai haila za ta iya karanta alqur'ani me zai hana karatu na hadda ta haddace wasu abubuwa na alqur'ani za ta yi ta karantawa ita mai haila amma ta sauki saboda in ba ta yi kila haddan za ta zube haila tana ɗaukan sati ko fiye da sati to amma taɓa qur'ani shine mafi yawan malamai suka ce ba za ta yi ba ta taba alqur'ani haka saboda eh, hadisan da suke cewa hadisi ne ke cewa Allah ya masa alqur'ana illa tahir hmm. hadisi ne mashahuri wanda abin ibn abdulbari yana cewa shuhuratu tughni albasi fi isnadihi dan wasu suna ga isnadinsa da rauni amma yace ce ai talaqalahu al-umma bil qabul malamai sun karɓe shi kuma shaharar sama ba ya sa ba sai an yi wani bincike akan isnadin sama to kuma shi ya fi fita daga shakka ba sai ta taba qur'ani ba sai ta yi ta muraja'an haddan da ta yi a ba ai shi haddan ma ana yi ya fi zama ko da aka ta haddan qur'ani kwana 23 kwana bakwai kuma ta yi ta muraja'an na ba ba sai ta rike ƙur'ani ba na'am to kun gani iyaye ya kamata a jaddada ma yara muhimmancin karatun alkur'ani musamman 'ya'yan mata ke kenan lokacin da suke al'ada mm. ba za su yi hasara wannan lokacin ba saboda ainihin sallah mm. allah ya mu dace mm. to tambaya ta gaba malam wannan kuma cewa menene hukuncin matar da take fita ba tare da izinin mijinta ba bayan halatta zo hadishi duk mutum da ta fita ba da izinin mijinta ma to hatta dai ta dawo mala'iku suna tsine mata so kaga bai kamata ta jefa kanta a cikin tsinuwa ba kuma eh, abin da malamai suka yi ittifaki a kansa ne mace ba ta fita sai da izinin mijinta sai da izinin miji to duk matan da take fita ba izinin miji ya abun tuhuma ne ina take zuwa in tana da gaskiya za ta tambaya ta da take fita ba tare da ta tambaya ba ai ba ta da gaskiya ne abin da za a tuhume ta kenan so da in ta son ta sama kanta mutunci ka ta fita sai da izinin mijinta Allah samu dace to da wannan tambayar za mu dan ji hutun rabin lokaci malam shine mace ce take bin sallar juma'a hmm. cikin gida ya matsayin sallarta a'a ko ta je masallaci ayi sallah da ita hmm. ko kuma ta yi sallan azahar ita kaɗai a gida sai dai idan gidan yana haɗe da masallaci katangar gidan ita ce katangar haraban masallaci kuma ga jama'a nan ko kuma katangar gidan tana haɗe da masallaci masallaci ya cika shi kenan sai ta rakuɓa jikin katangar sai ta yi sallah don dama mace ko da ma masallacin ta zo tana baya ne eh. to wannan in ta yi sallan ta yayi amma irin akwai ɗan tazara tsakaninta da masallacin nan mm. to ba za ta bi ba mm. Allah ya sa mu dace fatan ma an fa'idanta ah, jama'a za mu dakata a nan mu dan je hutun rabin lokaci don sauran ɗan kinsa da gyare-gyare kafin mu da mu ɗaura assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu